Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna, ku kaɗa kunnuwanku. wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni hawa a usman jitta marubuciyar labarin kuma nake karanta labarin nake jagoranta shirin a halin yanzu to masu sauraro kada ku manta da yi mana subscribe liking sharing domin tambaya korafi ko kuma cin gyara haɗi da ƙara marubutan mu ƙwarin gwiwa ku taimaka ku ajiye mana saƙon comment domin matuƙa al'ajabi tv tana kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu da masu sauraro a cikin shirin mu na baya idan ba ku manta ba mun tsaya a daidai inda shakuwa mai tsanani ta shiga tsakanin fa'iz da kuma aisha ƙanwar foziya inda har shakuwan nan ta rikide ta koma soyayya daga wani bangaren kuma faiz da sadiq sun zama aminnan juna wato abokanai inda har duk sati sai sadiq ya dawo gida weekend saboda faiz zonan suke a kan benci a kofar gida suna hira yayin da sadiq ke waya da rabin ransa wato foziya ya ce wa foziya bari in baki abokina ku gaisa ya miƙa wa faiz wayar yana faɗin ga matar da zan aura faiz ya karɓi wayar haɗi da yi mata sallama foziya ta amsa sallamar ko a gigin bacci fauziya ta ji muryar fa'iz za ta gane ta shi kuma yana jin muryar fauziya ya yi bayan lu to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim ƙaddara ta kashi na goma sha ɗaya subhanallahi malam muhammad lafiya ganin bai motsa ba ya sa sadiq shiga toilet ya ɗebo ruwa haɗi da yayyafa masa ajiyar zuciya ya sauke mai ƙarfi ya buɗe idon shi a hankali ya kalli sadiq muryar shi can ƙasan makogoro ya ce Filis aboki wace ce wannan? Sadiq ya yi murmushi yana faɗin matar da zan aura ce, ‘yar abba ce, ya aka yi ne. Cikin sanyi murya Malam Muhammad ya ce, kamar na san muryar. Sadiq ya yi murmushi ya ce, Ka ga aboki tashi na raka ka gida ina zaka san my pretty malam muhammad bai kara cewa komai ba ya miƙe sai da Sadiq ya kai shi gida wato har ɗakin fauziya da aka bashi sannan ya fito ya nufi gida tun da ya kwanta a gado ya yi lamo yana tunani shi dai tabbas ya san ya san muryar nan amma ya ya ya ya tuna inda ya san muryar amma ya kasa don haka dole ya haƙura jin kansa yana sara masa hakan ce ke faruwa da shi duk yayin da ya matsawa kansa wajen son tuna wani abu Sadiq da ya koma gida ko, miskol ɗin Foziya ya tarar akalla ya kai wajen guda goma sha biyar da sauri ya yi diyalin ɗin ta. cikin rawar murya ta amsa wayar ba tare da sun gaisa ba take faɗin waye wannan ya yi murmushi ya ce he's my friend ina ka san shi kamar ya ina na san shi diya eh kawai ina son na sani ne ya ce to ikon Allah a garin nan na san shi to ya sunan shi sunan shi malam Muhammad ko kin san shi ne a'a kawai dai na ga na san duk friends ɗinka ne ok shi ma za ki san shi idan kin dawo ok to allah ya dawo da ni lafiya I mean my sweet aisha bayan ta gama abinci ta ɗiba a kwano za ta kai wa malam muhammad ta shiga ɗakin da sallama ganin yana bacci ya sa ta ajewa haɗi da ƙoƙarin fita har ta kai bakin ƙofa ta jiyo muryar shi yana faɗin aisha Cak ta tsaya ba tare da ta jiyo ba. Ganin haka ya sa shi cewa Aisha zo ina son na tambaye ki wani abu. Cikin nutsuwa ta dawo ta zauna can gefen shi. Kana ya kalle ta yana faɗin wace ce anti na ce, ita ma 'yar abba da maman mu ce, mu biyu kaɗai suka haifa. Shiru ya na wani lokaci kafin ya ƙara da cewa, kina da hotunanta? A'a, ba ni da su suna waccan tsohuwar wayar tawa da aka sace amma idan kana so sai in ce ta aiko min kaga sai ka gani yawa please dan Allah ki samo min ina son na ganta cikin mamaki ta ce ko mai yasa shiru yayi kamar ba zai sanar da ita ba amma dole ya sanar da ita don a halin yanzu ba shi da wacce tafi aisha a hankali ya kalle ta ya ce duk sanda kika kira sunanta sai na rika jin kamar zan tuna wani abu kuma kamar na santa amma sai na kasa tuna komai shirin ita ma ta yi kafin ta ce zai iya yiwuwa ko sunan kanwarka ce ko mahaifiyarka ko wata taka ko ma wata mafi kusanci ga kai ka kuma rayuwanka shiru ya yi amma can ƙasar ransa bai yarda ba don yana ko kokantan maganar aisha mama na zaune a falo Dana sauraron littafin Hausa a tashar Al'ajabi TV da ke dandalin YouTube mai suna Rabo Ajali na marubuciya Hauwa A. Usman Jidda. Malam Muhammad ya shigo ɗakin har ƙasa ya durƙusa ya gaida mama ta amsa masa cikin fara'a don tana bala'in son yaron. Saboda nutsuwarsa da kuma tarbiyyarsa. Ganin yana duba-duba kamar yana neman wani abu ya sa mama ganewa cewar Aisha yake nema. don haka ta yi murmushi tana faɗin hala mutunar ta kake nema ko kai ya shafa ba tare da ya ce komai ba ayya aiko na aike ta kasuwa cikin jin gunya ya minke yana yi wa mama sallama ya ce ni zan je masallaci daga can zan wuce islamiya cewa muhammad allah ubangiji ya tsare ya amsa da amin yana ficewa malam muhammad na fitowa za shi masallaci ya ga wata dalleliyar mota cike da mata kallo ɗaya za ka yi matan ka san karuwai ne jan kwata-kwata ba su yi kama da 'ya'yan mutunci ba kansu ya sha kitsan attach ga su da gani sun sha bilicin wani mahaukacin disko na tashi daga motar gaba ɗaya ya cika unguwar wani saurayi ya fito daga cikin motar da ka gan shi ka san a cikin maya yake ya kalli faz yana faɗin da Allah malam baka ganin mutane ne kake neman shiga mana gaban mota salon ataka kaka ja mutane jidali ɗan iska talaka kawai kawai da kallo fayes ya bi shi ba tare da ya ce komai ba wata yarinya ta leƙo ta windon mota tana faɗin jiban zaɗin ƙauye ji yadda yake bin mutane da kallo talakan banza talakan wofi ai kaga illar talaka kenan har abada babu jituwa ko kyakkyawar alaƙa tsakanin talaka da mai kuɗi Nan talaka har abada ganin yake mai kuɗi ya yi zari har abada mai kuɗi maƙiyin talaka ne wani daga cikin motar ya ce kaga idan ba zai matsa ya bamu waje ba mu taka shi kawai mu wuce tauren ya koma a cikin mota ya fige ta vifis ya yi suka bula masa ƙura saurayin ya leƙo ta windo yana faɗin kaga ja'iri da ka matsa mana ka gani idan ba mu fita kanka ba talaka kawai shirin fais ya yi sai kuma ya yi murmushi yana tun shiru fais ya yana murmushi kana can ya dafa kanshi don so yake ya tuna wani abu amma ya kasa don haka ya ce tabbas ko shakka babu na irin wannan rayuwar a fili ya ce kai Allah ya tsare da irin wannan la'ananniyar rayuwar ka ga yara ba mutunci balle tarbiyya kafar sai ya daga da nufin wucewa amma ya kasa jiri ya ɗebe shi a hankali ya daga kan ya bi bayan motar da kallo haka da irin ranar malam muhammad ya shi suka ba walwala sai tunani varista ana Amerika. tare da Farhan ana shan soyayya. Zaune a ɗakinta suna hira, Farhan ya kalle ta yana faɗin, diya yau fa saura wata ɗaya ki koma Najeriya kuma na san da mun koma shi kenan. Kanta ta ɗaga ta kalle shi a hankali cikin murmushi take faɗin, haba ya za a mi nesa da juna bayan zuciyoyinmu suna tare a da yaushe duk motsin da ɗayan mu yayi tabbas ɗayan ma zai ji a jikinsa ya kalle ta cikin jin daɗin kalamanta ya ce Allah ya bar mu tare a badan shiru ta yi ba tare da ta amsa ba ba kuma ta ce masa amin ba a hankali ya ce habibti ya baki amsa min ba na rasa na amsa a raina mai diya a ranta kuwa ta rasa mai yasa duk sanda sadiq ko furhan suka yi makamanciyar wannan addu'a ba ta iya amsawa kallanta yana faɗin lafiya dai my life tunanin me kike yi ba komai diya ina son na fita shan askirim ne kawai dariya yayi sosai yana faɗin kina da farhan amma ke tunanin askirim so kike yi a kawo miki ko fita za mu sha a can a'a mi fitan ai sai fi ko tashi mu je yanzu a'a bari na yi wanka oh to je ki wankan ni ma bari na dan watsa ruwan bari in je ɗaki na tun da farhan ya fita ya barta ta kasa tashi tunani kawai take yi dama ta faɗi hakan ne don ya fita ya bata damar yin tunanin har ga Allah a ranta tana jin son Farhan da kuma Sadiq sosai don za ta iya auren kowanne daga cikinsu don dukkaninsu suna da halayya mai kyau kuma suna da nutsuwa kuma ga su da kyawawan ɗabi'u. amma can ƙasar ranta ta rasa mai ke damunta amma ba komai Allah yana nan zan miƙa gaba ɗaya lamurana gaba ɗaya a gare shi don shi ne zai min maganin duk abin da ke damun rayuwata shiru ta yi da ta tuno cewa ita fa ba cikakkiyar budurwa ba ce ba duk wanda ta aura ba zai taɓa ganinta da mutunci ko kima ba ba kuma zai taɓa darata iyayenta ba fashewa ce da kuka mai ban tausayi tana cewa ka cuce ni fa'is Allah ya isa tsakanina da kai muguwa zalimi macuci duk abin da kai min sai Allah ya saka min A hankali ta miƙe ta shiga wanka, tana fitowa daga wankan Farhan na shigowa ɗakin. Daga ita sai towel da ƙyar ya rufe mata cinya. Gashin kanta ya zubo ya jike duk ya lulluƙe a jikinta. Farhan da ke tsaye ya bi ta da wani irin kallo ya sandare a hankali ya fara takowa inda take ta juya za ta koma toilet ɗin ya yi sauri ya tafko ta pest ɓata tana faɗin farhan me haka suke inda Allah malam kaji ko yadda take kiciniyar kwace kanta tana goga breast ɗinta akan kirjin sa yasa shi shiga tashin hankali tana kokawar kwacewa ne towel ɗin jikinta ya faɗi ƙasa Farhan na yin arba da surar Fauziya ya fita fic daga hayyacinsa. Yadda Fauzi ta ga Farhan ya fita daga hayyacinsa ya sa jikinta rawa ta yi muguwar tsorata ta fita daga hayyacinta saboda tsabar tsoro cikin rawar baki ta ce please Farhan ka bar ni so bai bari ta karasa ba ya haɗe bakinsu cikin ƙwarewa ya ɗauke ta cak ya dire ta akan makeken gadon ɗakin yana kwantar da ita shi ma ya bi ta cikin kuka take faɗin ni dai na shiga uku maza ba ku da adalci kanku da buƙatar kanku kawai kuka sani gaba ɗayan ku halin ɗaya wannan ce kaddara ta ni kuma kowa sai ya zo ya ce zai kwanta da ni dukkan ku burin ku ce za ku kusance ni ya Allah ya Allah ka kubutar da ni Allah ka taimake ni Allah ka kawo min agaji Allah ka kubutar da ni daga hannun waɗannan bayi naka ya Allah karka ba su ikon ƙara keta min hadi ya Allah na ji na yi laifi amma na tuba wallahi ba zan ƙara ba ubangiji ka yafe min duk abin da take shi bai ma sani ba ya tafi wata duniya ta daban cikin kwarewa ya shiga tsotsarta yana shafa duk wani sassan jikinta gaba ɗaya ya fita hayyacinsa duk inda hannunsa ya kai nan kawai yake tabawa kamar ba gobe bakinsa ya mayar cikin nata ya ci gaba da shan bakinta yana tsotsar kuma sauran sassan jikinta yana shan wuyanta da kuma duk inda ya ci karo da shi babu abin da fauza ke yi sai roƙonsa a kan ya ji tsoron Allah ya kuma ƙyale ta ya bar ta jikinsa na rawa ya cire kayan jikinsa kaf ya yi tsirara ya raba ta ya shiga tsakiyarta babu abin da fauziya ke yi sai kuka kamar ranta zai fita tana cikin kukan ta ji yana addu'ar saduwa da iyali ba ta yi aune ba sai kawai ji ta yana ƙoƙarin shigarta jin yana neman hanyar shigarta ne yasa ta sakin wani mahaukacin ihu wanda ya sanadiyar dawo da shi cikin hayyacinsa ya shiga tambayar ta me me yana ɗaga ta ta hantsila baya ta dabe shi ta rufe jikinta jajaye kiranta ta ta zuba mishi ƙuri ba tare da ta ce mashi komai ba kunya ce ta kama shi don haka ya sunkuyar da kansa ƙasa a hankali ya mai da kayan jikinsa cikin jin kunya ya ɗauki tawal ta ya mika mata kansa a ƙasa har a lokacin bata daina kallonsa ba ta kafe shi da idanuwa wel hawaye yana zuba daga idanuwanta shi ko duk ya rasa abin da zai yi sai kawai ya tsugunna a gabanta ya shiga ba ta haƙuri cikin kuka ta ce gaba ɗayanku halinku ɗaya ne kaɗan ne na Allah da kun keɓe da mace burinku kawai ku kwanta da ita farhan kabon mamaki ta ɓata rawa da tsalle wallahi na ɗauka kai na daban ne a cikin maza ganin tsayin lokacin da muka ɗauka amma baka taɓa ƙoƙarin ko da riƙe min hannuna ba ne ashe kai ma irinsu ne dama ce kawai baka samu ba halin ku ɗaya ne ta ƙarashe maganar cikin matsanancin kuka cikin sanyin jiki ya ce wallahi wallahi fauziya hakan ba halina ba ne ba yanzu ma tsautsayi ne da kuma sharrin shaidan la'anannan Allah ban taɓa attempting na even romance da wata ƴa mace ba balle har na yi ƙoƙarin sex da ita wallahi sai yake filis ki haƙuri na san na yi laifi amma duk hukuncin da kika yanke min wallahi na yarda na amince zan ɗauka ka amince ka amince duk hukuncin da na yanke shi zaka dauka eh diya wallahi na amince hawayen fuskarta ta goge ta daga kanta sama ta yi ajiyar zuciya ta mai da kallon kanta tana faɗin please ka fita daga rayuwata ka shigo rayuwata gaba ɗaya ka hana ni sukuni ka hana min kwanciyar han haba haba haba my fauza please please my fauza banda wannan hukuncin ba zan iya rayuwa babu ke ba please ki man adalci please laifi ne na san nayi amma please ki haƙuri wallahi idan kika ce na rabu da ke a yanzu mutuwa zan yi don ba zan taba iya rayuwa ba bike ba flis ya karasa maganar kamar zai fashe da kuka flis ni ma don allah ka fita daga rayuwata idan da gaske hassan da kake ikirarin kana min gaskiya ne idan har kana so na don allah don anab ka fita daga rayuwata ai a soyayya akwai sadaukarwa ko da mutum zai mutu yana iya sadaukar da farin cikinsu domin abin da yake so idan kana son kasancewa ta cikin farin ciki da walwala don girman allah ka fita daga rayuwata shiru ya yana sharar hawaye ya ce na yi kuskure but hukuncin nan ya yi man tsauri my father please ita ma cikin kukan ta ce please please please wallahi wallahi wallahi allah idan baka fita daga rayuwata ba komai zai lalace min dan allah dan annabi ina roƙonka da allah da manzansa dan allah ka fita daga rayuwata cikin matsanancin kuka ta yi magana zumbir ya miƙe ya yi ƙofar fita sai kuma ya dawo ya kalle ta ya buga kansa da bango har jini na fita ganin jini ya tsorata ta sosai ta zaro ido ya ce shi kenan tun da haka kika zaɓa fauziya ba zan matsa miki ba zan bar ki amma na san kwanan nan za a ce miki na mutu fauziya zan mutu zan mutu kuma insha Allahu zan fita daga rayuwarki cikin sanyin murya yake faɗin I love you I love you I really really love you I love you with all my heart fauziya I love you ya fice daga ɗakin yana fita ta kifa kanta haɗi da sakin kuka mai ban tausayi farhan na fita bai wuce ko ina ba sai airport ya yi najeriya sai da ya shiga jirgi ya zauna kana yi wa escort ɗin shi waya da sanar da su cewa su ɗebo masa kayansa su ma su taho a yau ɗin nan yana gama wayar ya shiga galari yana kallon hotunan shi shi da fauziyansa yana zubar da hawayen takaici ita ma fauziya sai da ta ci kukanta ya ishe ta kana sannan ta miƙe ta suka kaya ta yi sallah tana tunanin halin maza a fili take faɗin ashe ba ba bane kaɗai ɗan iska ba ashe duk kusan maza halin su ɗaya gaba ɗaya yanzu kusan dukkaninsu haka suke da so suke yaudara musu cimma burinsu a kanmu idan namiji na son cutar ka ko yana yaudara ka baka zaka gane ba sai dai idan Allah ya kubutar da kai ko ubangiji ya tserar da kai ya Allah ka kara tseratar da mu ya ubangiji ka nisanta mu ga fadawa ga tarkon su ya Allah Malam Muhammad yana can yana fama da yara 'yan Islamiyya da kuma limancin masallaci har gemu ya tsayar kuma gemun sai ya ƙara wa fuskarsa kyau ɗas-ɗas fuskarsa ta yi kyau sosai sai ya ƙara fito masa da kyansa da kuma yarantarsa faiz ya yi matukar shakuwa da aisha sosai har sa ka aisha ke yi masa wanki shi yana mata haka ma ko wanke wanke aisha za ta tare suke yi tana tabi yana yi mata ɗauraya haka ko girki tare suke yi sometimes idan mama ba ta gidan shi yake mata jajjage yana kuma yanka mata albasa duk abin da ke faruwa mama na sane don haka ta ce za ta yi wa abba magana don gudun kashe ɗan ya kuma shiga tsakani bayan abba ya dawo ya yi wanka ya ci abinci ya nutsu mama ta same shi a ɗakinsa kusa da shi ta zauna haɗi da zuba mashi idanuwa ya ɗaga kai ya kalle ta yana faɗin maman yara na lura kamar akwai magana a bakin ki ko murmushi ce tana faɗin kwarai ku akwai magana akan yaran nan ne wani yara kuma na ga soyayya yaran nan ta yi tsamari sosai shi ne na ce mai zai hana a yi musu aure waɗanne yara kenan a hankali ta ce aisha da malam muhammad mana murmushi ya yi sosai wanda zai iya bayyana maka da ma'anoni da dama kana ya ce na yi wannan tunanin amma ina tsoron abin da zai je ya dawo kallon ta tana faɗin mai zai je ya dawon saboda kin ga yanzu ba a cikin hayyacinsa yake ba ba mu san halinsa ba ba mu san tushensa ba iyayensa danginsa ahalinsa shi kansa ba ma san waye shi ba shi kansa ma bai san waye shi ba ba mu san daga inda ya fito ba ba mu sani ba ko yana da mata har da yara ba ba mu sani ba ko idan ya dawo cikin hayyacinsa zai ci gaba da santa ko ko ba zai ci gaba da santa ba sai bayan mun yi auren ya dawo cikin hayyacinsa ya ce baya santa ko iyayensa su ki yarda da ita tunda da ganin yaron nan kin san ba ɗan talakawa bane ba irin mu bane ba da gani kin san iyayensa masu hali ne ina gudun kar mu yi abin da za mu dawo muna da na zani mu sa mu cikin bakin ciki da takaicin rayuwa shirin mamatai kana cikin sanyin jiki da faduwar gaba ta ce haka ne kam allah ya mana zaɓi na alkhairi abba ya murmushi yana faɗan. amin fa'iza ana can ana cin duniya da tsinke ana shanawa tun abin da suka yi wa fa'i suka ji daɗi sai suka fara fashi da makami suka zama guggun 'yan fashi in banda duniya babu abin da ke gabansu burinsu kawai su ji su da kuɗi su ci mai kyau su sha mai kyau su kwanta a mai kyau su yi sex mata su neme su maza su neme su fa'iza har group sex take yi ta zama cikakke iska ta bugawa a jarida dan yanzu sun fi karfin mazan katsina tuni sun haura abuja da kuma lagos in ba sa idan ba sa lagos to lallai suna Abuja haƙƙi jinafin suke yi na mutane amma duk abinsu ba su taɓa kisan kai ba bayan fari da suka kashe a tunaninsu za a su naɗa mutum mugun duka su yi gaba yanzu su fa'iza an zama manyan yara masu kuɗi bayan wata ɗaya rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya lokaci baya jira sai dai a jira shi sannu ba ta hana zuwa yau dai allah ya yi ranar dawar foziya najeriya karfe goma sha biyu da rabi abbar sadiq suka tafi taryarta a aminu kano international airport ba biye da sadiq bai da malam muhammad akan kan su zo su je tare ba amma ya ki zuwa duk ya rasa abin da yake damunsa tun jiya da aisha ta faɗa masa dawowar foziya yake ta cin gabansa na faduwa amma duk ya da duk ya rasa sukuni da walwala hankalinsa ya ƙi kwanciya ya rasa mai yasa a fili ya ce ko me dalili oho mai yasa na shiga tashin hankali ne haka dai ya yi ta magana shi kadai har bacci mai nauyi ya yi gaba da shi duk yanzu fauziya na sauka a garin kano ta tsinci kanta cikin faduwar gaba da rashin nutsuwa a hankali ta fara karanto addu'o'i a hankali ta miƙe ta fito daga cikin jirgin sanya take da arabian gawun ja ta saka black shoe hannunta rike da black bag ta yi matukar kyau duk wasu halittu na diyamata sun kara bayyana a jikinta skin nata yayi mugun kyau da laushi ga santsi idan ka ganta sai ka rantse bata taɓa sanin najeriya ba balle yaren hausa fauziya mace ce mai matukar kyau na jiki da na fuska ga ta santaleliya doguwa siririya ga hips da cikar fulani su ne ake wa lakabi da coca cola chef ga ta da jan aji shi sa yawancin mutane ke kiranta da mai girman kai kwata-kwata ba ta son yawan magana gaba ɗaya ta fauza ta canja idan ba mugun sani kai mata ba ba za ka iya gane ta ba don sai yanzu kamar da ya reba can ta fito sosai cikin takunta na isa take takowa tana ƙarewa kowa kallo ta cikin gilas ɗin da ke ɗauke a fuskarta muguwar faduwar gaba da ke ji a lokacin da ya hango ta dan ya fi minti sha biyar yana kallon ta amma ya kasa gane ta sai da ta matso gaf da shi kana ya kura mata ido ya gane ta a ransa ya ce alhamdulillahi tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai da ƙasai godiya da yabo sun tabbata ga ubangijin da ya halicci fauziya da ta fito ya kura mata ido ya kasa ɗauke idonsa daga kanta wani irin yawu ya haɗe yana cikin wannan hali ta so da gudu ta faɗa jikin abbanta dariya abba yana faɗin masha allah fauziya an dawo lafiya lafiya lau abba ya su mama da umma da kuma ba ba my dear baki ganni ba ne ya faɗa in a silent killer smell allah a hankali ta juya ta ce la yaya na ganka murnar ganin abba ce gaba ɗaya suka saka dariya a hanya a cikin mota sai hira suke yi har suka ƙarasa gida a ƙofar gidan sifo za su dake yayi fakin a hankali ta buɗe motar ta fito wani gabanta yana ci gaba da muguwar faɗuwa jikinta ya ɗauki rawa lokaci jikinta ya ɗauki rawa lokaci ɗaya fargaba da tsoro suka dira mata a hankali take faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta sadiq ya yana faɗin lafiya mai diya lafiya laudiya kawai dai ina yawan jin faɗuwar gaba ne ta faɗa cikin sanyin murya murmushi yana jan trolley ɗin cikin gida ya ce ki damu my princess babu komai sai alkhairi dama shi abba tuni ya wuce cikin karayar zuciya ta shiga gidan da gudu ta fada jikin mama ita ma maman rungume ta ta yi sadiq na cewa bi mana mamanmu a hankali karki karya mana uwa dariya mama ta tana faɗin aiko dai saboda tsabar murna da farin ciki fauziya ta kasa barin jikin mama aisha ta shigo gidan da gudu tana faɗin ya yi sadiq ina an ai kafin ta karasa ta hango ta da gudu ta fada jikinta ta rungume ta ita ma fuza ta saki mama ta rungume ta cikin shikab aisha ke faɗin anti babu yadda ban yi da abba da ya sadiq su tafi da ni taryaki ba amma fa duk suka ki fauziya ta yi dariya tana faɗin to yanzu ba ga ki gani ba babu mai kwace miki ne kara rungume ta aisha ce ta ce aiko ci ko aure kika yi tare za mu tafi don da kika tafi Allah na ji babu daɗi don ma Malam Muhammad yana ɗan ɗebe min kewarki. kwan Allah su Aisha manyan gari a gabana Aisha ai kya bari ku keɓe sai ki bata labarin ko cewar mama tana tafi hannu hannu Aisha ta sa ta rufe fuskarta poziya aka ce kai mama kin sa ta ji kunya fa ai dole ta matsi ki dawo mana ta baki labarinsa tun daga shi dan dan zumuɗi ko ta bari ki huta ta hau baki labari abba da ke shigowa ya ce kar a damar min mamata a barta taho nan kin ji mamata ta. kar a sa min ki a gaba yauwa abba na ta faɗa tana dariyar gaba ɗaya suka saka dariya anti na yi maki girki mai daɗi zo mu je ki ji, kin ji ta faɗa tana riƙe da hannun fauza zonar da fauziya ce akan kafet sannan ta shiga jera mata abincin sadiq ta kalla tana faɗin da ya zo mai cikaji a a kina ganin mutuniyar yau ko ta ni ba a yi duk idanta ya rufe saboda an ganki ayya yaya kai ma zo ka ci filis ta faɗa tana longabar da kai ya zauna a kusa da fauzansa cikin nutsuwa aisha ta shiga zuba masa abincin kallon ta fauziya ta ta ce sista ko an dawo cin tuwo ne ta faɗa cike da sigar tsokana an ci aiko ba na ci dole na ne miki facebook ɗinki dan na san kin yi misin ɗin shi ko sosai ma ko sista sai da suka gama cin abincin tsaf sannan fauziya ta su silik tana faɗa ya zan ji na yi wanka da ɗan kwanta allah na gaji kafin ya ba ta amsa asha ta yi tana faɗa kai an ci ba fa ki ga muhammad ɗina ba ta faɗa kamar za ta yi kuka au oh i'm sorry sister na manta ina ni ni na isa na yi bacci ban ga muhammad ba kira shi mu gaisa da murnar ta nufi bedroom din da aka ba malam muhammad kwanci ta iske shi yana bacci kamar ta tashe shi sai kuma ta fasa ta koma wajen fuza ta ce anti bacci yake yi ta faɗa kamar za ta fashe da kuka ta faka faɗa ta fauziya ta tana faɗin okay sister don't mind insha Allah we will meet kin ji ki damu za mu haɗu da shi leta za mu yi hira sosai sista na kin ji bari na yi wanka na kwanta na gaji sosai ok amma fa idan ya taso zan tashe ki ku gaisa no sista ki tashe ni ki bari sai na tashi da kaina Fili, sister to na je ki kwanta amma fa sai ki shiga ɗaya ɗakin saboda naki abba ya bashi a can yake kwance ok fozia kawai ta ce ba tare da ta ce mata komai ba kallon ta ta mayar ga sadiq tana faɗin ya bacci da sigar shugaba ba damuwa sweet ki je ki kwanta kin ji idan kin tashi sai ki taɓo ni ok bai ta faɗa tana shigewa ɗakin mama sai da ta yi wanka ta yi sallah kana ta kwanta ba ta daɗe da kwanciya ba bacci ya yi awon gaba da ita kasancewar dama yau kusan kwana uku rabanta da bacci tun da farhan ya koma gida iyayenta suka saka shi gaba don sun kasa gane kanshi kwata-kwata baya cikin nutsuwarsa tun yana ɓoye abin har ya fi ƙarfinsa ya fito da shi fili baya ci baya sha duk ya rami ya fita hayyacinsa kullum maganarsa ɗaya fauza ya zama kamar mahaukaci a ɗakinsa mam da daɗin shi suka same shi yana kwance da ciki kusa da shi mam ɗin shi ta zauna ta shafa kanshi a jiya zuciya ya saki mai karfi kallon juna mam da dadi suka yi da ta yi mata alama ta fara yi mashi magana son me ke damun ka ne cikin rawar murya yake faɗin mom mom my father please ku my father cike da mamaki da ta ce wace ce ita a ina take a hankali farhan ya miƙe zaune da ka gan shi kasin yana cikin matsananciyar damuwa saboda shi mutum ne da mutane yana da barkwanci da son wasa da dariya a hankali ya shiga basu labarinta tun daga farkon haduwarsa har karshe bai ɓoye musu komai ba har ramas dinta da yayi yi suka ɓata ajiyar zuciya dadi ya sauke ya kalli mam ya ce gaskiya yarinyar na 'yar mutunci ce ya 'ya mace a america amma har da namiji ya taba ta yi masa haka cikin sanyin jiki momi ta ce gaskiya kam ni ma dai na ga alama dadi ya ce gaskiya ko ni zan so ka aure ta son dadi ya kalli farhan ya ce ina ne garin su gidansu suwaye danginta da kuma iyayenta cikin karaya farhan ya ce ban sani ba dad ta dai ce min ita haifaffiyar katsina ce amma yanzu a kano suke da zama bayan nan dad ban san komai ba wallahi ganin halin da farhan ya shiga ya sa su tausaya masa na sun san ba karamin so yake yi mata ba a hankali dadi ya ce ya sunanta da na mahaifinta sunanta fauziya muhammad dadi ya ce ok, kwantar da hankalinka katson insha Allah, I'll try my best. Ok, Dad, tried fleet ya faɗa kamar zai yi kuka mummy ta ce karka damu ka ji san in dai muna raye insha Allah ba za mu taɓa bari ka nemi wani abu ka rasa ba rungume ta yana cewa na gode sosai thank you mom thank you dad ya yi magana yana sauke ajiyar zuciya murmushi dadi yana faɗin son insha Allah sai ka aure ta kaji ko da abin da na mallaka zai kare sai ina aura maka ita dan na ganka cikin farin ciki farin cikinka ya fiye min duk abin da na tara mami ta ce yanzu zai ka tashi ka je ka yi wanka ka ci abinci ka yi sallah sai ka zo falo mu yi magana na musanta inda za mu bullo wa al'amarin oke ya ce da sauri yana miƙewa ya yi hanyar toilet yana faɗin oke da just give me some minutes ya shiga toilet ɗin gaba ɗaya suka saka mashi dariya Fauziya ba ta tashi ba sai wajen karfe 3 da minti 48 kana ta tashi. Tana tashi ta fada toilet ta yi alwala ta gabatar da sallar la'asar. Kayan jikinta ta mayar ta shafa farahara da red leaf glow ta fito tsakar gida ta samu Aisha na yankan alayyahu. kusa da Aisha ta zauna tana zama Aisha ta ce an ci yanzu ko Malam Muhammad da Abba suka tafi masallaci na san idan bai wuce Islamiyya ba direct nan gidan za su wuto Kafin foziya ta yi magana, sai ga Mama, ita ma kusa da su ta zauna, suna cikin hira Abba ya shigo ya same su. Wani sanyi Abba ya ji na ganin su, a ran sai yake faɗin alhamdulillahi ala ni'imatu. murmushi a fes ɗinsa shi ma ya zauna. Mama ta kalle shi tana faɗin a ah, ina Malam Muhammad ɗin. Wani daɗi Aisha ta ji a ranta, jin Mama ta tambaye shi. Abba ya ce can na baro su shi da Sadiq, amma da alama nan za su shigo. Kafin Abba ya gama rufe bakinsa, suka shigo dauke da sallama a bakunansu sadiq na gaba faiz na biyan shi a baya boziya na jin muryar sadiq da sun koyar da kanta kasa saboda kunyar abba aisha ta rada mata a kunni please anti dago kai ta kalle shi gashi nan fa da murmushi a fuskar ta ta dago kai tana dagowa suka yi ido biyu da faiz aiko zambar ta miƙe tana faɗin faiz shi ma yana ganin ta kansa ya fara juya masa kan ya dafi da duka hannuwansa biyu yana jin ta ambaci fa'is ya yi bayelu ita ma ta yi bayelu kash masu sauraro laifin daɗi karewa. a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni hawa e usman jidda nake jagorantar shirin a halin yanzu kada ku manta ranna mana liking sharing da kuma subscribe